Yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun 'yanci al'ummar kasar na zanga-zanga. Jamus ta sanar da gano sama da mutane dubu biyu da ke ƙoƙarin shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Rasha ta buƙaci Isra'ila ta janye sojojinta da ta tura Lebanon. A daidai lokacin da Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin cin gashin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya, al'ummar kasar sun baza kan tituna domin yin zanga-zanga sakamakon tsadar rayuwa da suke fuskanta. a jihohi da dama na najeriya don dandazon masu zanga-zangar a karo na biyu cikin watanni biyu sun fito dauke da kwalaye da kuma tutocin kasar tare da neman samun damarmaki da ayyukan yi ga matasa a kasar da ke zama mafi yawan al'umma a nahiyar afirka a yanzu haka dai najeriya na zaman guda daga cikin kasashen duniya masu fama da fatara da yunwa duk da kasancewarta cikin kasashen duniya masu arzikin man fetur. rahotanni daga kenya na nuni da cewa wani dan majalisa ya gabatar da kudirin neman tsige mataimakin shugaban kasar rigati ga cagwa daga mukaminsa kakakin majalisar wakilan kasar moses m watangula ne ya sanar da haka inda ya ce akwai buƙatar tsige ga tagwa sakamakon yadda yake yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kenya a baya-bayan nan matasan kasar da ta kenya sun yi ta zanga-zangar buƙatar sauya gwamnatin shugaba william ruto daga kan karagar mulki zanga-zangar da ta tilasta masa janye sababbin dokokin haraji da ya ƙaƙaba. Wakiliyar shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Bintu Kaita ta bayyana cewa 'yan awaren ƙasar masu ɗauke da makamai na samun haraji na kimanin dalar Amurka dubu ɗari kowanne wata a yankin da take iko da shi wanda ke da arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Kaita ta sanar da hakan ne yayin da take jawabi ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar inda ta ce a watan Afrilun da ya gabata kungiyar M23 da ake alakanta ta da Rwanda ta kwace iko da wajen haƙar ma'adanai da ke yankin Rubaya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ke dauke da ma'adinan da ake amfani da su wajen kera kwamfuta da kuma wayoyin hannu na salula. Rahotanni sun nunar da cewa ana samun kaso goma sha biyar cikin ɗari na ma'adinan tantalum da ake amfani da shi a duniya wanda ke fitowa daga yankin na Rubaya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin bon a tarayyar Jamus. jami'an 'yan sandan jamus da ke gudanar da bincike na musamman akan iyakokin kasar sun gano sun gano kimanin mutane 2,448 da ke yunkurin shiga ba bisa kasar ba bisa ka'ida ba rundunar 'yan sandan jamus din ce ta sanar da haka inda ta ce ta gano mutanen ne bayan da aka faɗaɗa bincike akan iyakokin kasar a tsakiyar watan satumbar da ya gabata Hukumar ta bayyana cewa tsakanin 16 zuwa 30 ga watan na Satumba ta mayar da mutane 1,546 bayan da suka ketar kan iyakokin kasar ba bisa ka'ida ba. A cewar ta an kuma kora wasu 69 tare da haramta masa sake shiga kasar yayin da ta cafke wasu mutane 49 da ake zargi da safara. rundunar sojojin isra'ila ta sanar da ɗaukar tsauraran matakai a wuraren tarukan jama'a da na shakatawa na ƙasar ciki har da biranen kudus da tel aviv tare kuma da ƙayyada adadin mutanen da za su iya turawa gabanin taruwa gabanin bikin sabuwar shekara ta yahudawa wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar inda ta ce ta yanke shawarar sauya tsare-tsare ga al'umma tare da ayyana cewa ba a yadda sama da mutane talatin su taru a wajen tarukan da suke a fili ba kana waɗanda suke cikin gine-gine kar su wuce ɗari uku. A nan kuma Rasha ta buƙaci Isra'ila da ta janye karanta da ta tura Lebanon tana mai gargaɗin cewa hare-haren da Tel Aviv ɗin ke yi na iya kara faɗaɗa rikicin yankin gabas ta tsakiya. isra'ila dai ta sanar da cewa sojojinta na ƙasa sun ƙaddamar da hare-hare a Lebanon a abin da ta bayyana da wani bangare na daƙile yunkurin kai mata hari a daidai lokacin da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta sanar da harba makamai masu linzami a isra'ila ciki har da cibiyar leƙen asirinta da ke birnin Tel Aviv. kimanin mutane 23 ne suka halaka a thailand sakamakon kamawa da wuta da wata motar makaranta dauke da dalibai sama da 40 da malaman su ta yi jami'an 'yan sandan kasar sun sanar da cewa hadarin ya afku ne yayin da ɗaliban da malaman su ke kan hanyar su ta zuwa yawon bude ido a wajen birnin bangkok fadar gwamnatin kasar tuni dai aka gano gawarwakin mutane 23 tare da tura wasu ɗalibai da malamai goma sha shida zuwa asibitoci domin kula da lafiyarsu aka kuma an ƙaddamar da bincike domin gano musabbabin haɗarin karshen labaran duniyar kenan Latifa Mustapha Ja'far ta fassara ta kuma karanto mana labaran daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. Tunan gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a ji yadda tsohon firaministan netherland Mark Rutte ke shirin kama aiki a matsayin sabon shugaban kungiyar tsaro ta NATO za a ji irin kalubalen da ke gabansa. A fagen shirye-shirye kwa muna tafi da shirinmu na siyasa wato duniya mai yayi sai kuma shirinmu na kiwon lafiya sannan za mu karanto wasu daga cikin wasikun da kuke aiko mana. To amma za mu ɗauko tushen rahotannin ne daga yankin gabas ta tsakiya. Duk da adawar da babbar kawarta Amurka ke nunawa, Isra'ila ta fara kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samame ta ƙasa zuwa kudancin ƙasar Lebanon. Lamarin da ya tilasta wa dubban mutane tserewa zuwa arewacin ƙasar da ma zuwa makwabciyar ƙasar wato Siriya. Wakilinmu na yankin ƙasashen Larabawa, Mahmud Yaya Azare na ɗauke da ƙarin bayani. rundunar sojin isra'ilan ta ce ta soma kai takaitaccen hare-hare ta ƙasa kan ƙasar ta labanan hare-haren da ta ce za ta kai su ne na daidai gwargwado ba kamar yadda ta yi a yankin gaza na ƙasar ta falasɗinu ba kuma kamar yadda kakakin rundunar sojin ta isra'ila daniel hagari ke faɗi ƙaddamar da wannan samamin zai ƙara karya lagon ƙungiyar hezbollah da kuma tabbatar da manufar isra'ila ta mayar da 'yan shara wuri zauna da kungiyar hezbollah ta fatattaka daga arewacin isra'ila zuwa matsugunansu da suka fice tun ran bakwai ga watan oktoban bara isra'ila dai ta ce ta sanarwa amurka wannan shirin nata na kaddamar da takaitaccen samaman kan kasar ta labana to sai dai kamar yadda firaministan na isra'ila yahu ke faɗi hakan ko kusa baya nufin neman samun amincewa ko rashin amincewar amurkan kafin ta kaddamar da samaman nata ya ce mun sanarwa babbar abokiyar mu amurka wannan shirin namu da muka yi amana zai kara ba wa isra'ila cikakken tsaro mun kuma hakan ne don nuna kara da yabawa ga irin gagarumar gudunmuwar da amurkan ke bamu cikin wannan yanayi mai sarƙaƙe da muke ciki yadda makiyanmu daga ko'ina suka sa mu gaba nasarorin da muke samu kan makiyanmu albarkacin jajircewa da sadaukarwar da dakarun sojinmu ne da kuma albarkacin irin tallafi na kuɗi da makamai da ma bayanan asirin da muke samu daga amurka tare da sauran ƙawayenmu a ko'ina daga duniya. ta mitahad rafiya. Tunda dai shugaban Amurka Biden ya fito karar ya nuna adawarsa da wannan samaman. I'm more aware than you might know and I'm comfortable with them stopping. Ya ce na samu labari kan wannan shirin da suke wanda barinsa a gani na shine mafi alheri ya fa kuma kwantawa a zuciyata. domin a yanzu lokaci ne da babu abin da ya kamata a yi kan da dakatar da yaƙi nan take. To sai dai duk da hakan ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta yi gargaɗin cewa za ta shiga ta ce Isra'ila yaƙi muddin ƙasar Iran ta shiga gadan-gadan don ƙalubalantar a ƙasar ta Labanan. a nata ɓangaren rundunar sojin ƙasar labanan ta sanar da cewa ta tura dakarunta kan iyaka don kalubalantar samaman da isra'ilan ke shirin yi kan ƙasarta a yayin da ita ma ƙungiyar hezbollah a ta bakin mataimakin shugabanta kasim nu'aim ta gargaɗi isra'ila da cewa idan har isra'ila ta yanke shawarar ta yanke shawarar ta mana ta ƙasa to mayakanmu a shirye suke don yin gumurzu da su mun gama shirinmu na shiga yakin kundin bala bayan dogara ga Allah da muka yi mun kuma yi amana cewa daga ƙarshe dai mu ne za mu nasara. Muntasirin min hadhihi al maraka Tuni dai mazauna kudancin ƙasar ta Lebanon da jiragen yakin Isra'ila ke ci gaba da yi musu lugudan wuta suka dinga ficewa suna dosan arewacin ƙasar ta Lebanon a yayin da wasunsu ke tsallakawa zuwa makwabciyar ƙasar Siriya don neman tsira da ransu. Ana tlat min homin Suriya. Ya ce dama can ni ɗan ƙasar Siriya ne yakin da ake a ƙasar mu ne ya koro ni in zo in samu mafaka a nan Lebanon. amma a yanzu ba da zaɓi kan ban da komawa ta duk da cewa zan iya fuskantar ɗauri domin hakan ina ganin ya fi sauƙi a kan na tsaya na mutu a banza a nan a yanzu kwanaki uku kenan a jere ina tattaki ya duba ya mahmud ya azare dw hausa daga birnin alƙahiran masar To a ɗaya gefe kuma a wannan rana ta talata da ke zama ɗaya ga watan Oktoba tsohon Firaministan Netherlands wato Mark Rutte ke fara aiki a matsayin sabon shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO. Kuma Rutan zai fara jagorantar ƙungiyar ne a daidai lokacin da take baiwa wato Ukraine gagarumin goyon baya kan kutsen da take fuskanta daga dakarun Rasha. Kama aikin dai da Ruta zai yi a matsayin shugaban NATO. wani zakaran gwajin dafi ne kan wato kwarewarsa a game da harkokin diflomasiyya. Suleiman Babayo ya duba mana irin kalubalen da ke gaban rutan ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A watan Yulin shekara ta 2023 Mark Rutte ya bayyana cewa zai ajiye aiki a matsayin Firaministan Netherlands tare da fita daga harkokin siyasa. bayan gwamnatin da yake jagoranta ta rushe sakamakon manufofin da suka shafi baƙi masu neman mafaka a ƙasar. Zuwa watan Oktoba na shekarar Rute, ya manta da duk alkawuran da ya yi, inda ya nuna sha'awar jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO ko OTAN, domin mai gurbin sakatare janar na ƙungiyar yan Stoltenberg, wanda ya bayyana yin ban kwana da mukamin daga ƙarshen watan jiya na Satumba na shekara ta 2024 bayan shafe shekaru goma yana jagorancin ƙawancen. Shi dai Mark Rutte ya ajiye mukamin na Firaministan Netherlands lokacin da ƙasar ta samu bunƙasan tattalin arziki. Uh, Duk da cewa mun samu nasarar tafiyar da gwamnati wajen rage tashin farashin kayayyaki ga kuma samar da ayyuka inda marasa aiki suka ragu. Sabon sakatare janar na ƙungiyar tsaronta NATO Mark Rutte ya shafe tsawon shekaru goma sha hudu a matsayin Firaministan Netherlands kuma yanzu haka yana da aikin tabbatar da kungiyar ta ci gaba da tafiya a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Inda akwai masu siyasar kishin ƙasa a kungiyar irin Firaminista Victor Orban na ƙasar Hungary. Duk da yake shi kansa Rutte yana iya shawo kan masu ra'ayin mazan jiya a siyasar Turai. Shi dai Firaminista Orban ya kasance mai ɗasawa da shugaba Vladimir Putin na Rasha. Mark Rutte ya nuna fahimta game da ƙungiyar tsaron NATO bayan ɓarkewar rikicin ƙasar Libya lokacin da yake rike da madafun ikon ƙasarsa yayin da NATO ta ɗauki matakin kare ƙasar ta Libya ta sama. Mun amince a haɗin gwiwar majalisar dokoki ba za mu shiga cikin farmaki ta sama ba. Na fahimci kungiyar tsaron NATO tana son kasashen da suke ciki su zama cikin yanayin da za su iya abubuwa da dama. A lokaci guda ya dace mu tantance halin da ake ciki game da goyon bayan da matakin zai samu na siyasa. Rute ya daɗe yana sukar manufar shugaba Vladimir Putin na Rasha musamman saboda kakkaɓo jirgin saman fasinja a gabashin Ukraine a shekara ta 2014. inda kusan mutane 300 suka hallaka galibi 'yan kasar Netherlands waɗanda suke cikin jirgin saman na Malaysia da ya tashi daga birnin Amsterdam na kasar Netherlands zuwa birnin Kuala lampo fadar gwamnatin kasar Malaysia. Kuma masu bincike na kasashen duniya sun tabbatar da cewa an yi amfani da makamin roka na Rasha da 'yan awaren gabashin Ukraine suka harba. Rahoton Suleiman Babayo kenan kuma waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin mu na rana. Za a iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa ni ne Muhammad Tijani Hassan gaba kaɗan shirin zai leƙa Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar amma kafin nan bari mu ɗan sarara. a wannan rana ta talata ɗaya ga watan Oktoba, Najeriya na bikin cika shekaru 64 cif da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar ƙasar Ingila. Sai dai a bana cikin yanayi na rudu da kila ma bambanci na tunani ne. Masu mulkin tarayyar Najeriya ke gudanar da wannan biki da ke zuwa a daidai lokacin da tarin matsaloli suka dabaibaye ƙasar. Daga Abuja babban birnin tarayya ga rahoton Musa. an dai busa begila an koyi faretin al'ada amma duk a cikin fara gwamnatin tarayyar najeriya ta asorok inda shugabanni na kasar da ma muhimman baki suka halara domin murnar 64 a cikin yancin kai na kasa bikin da ya gudana a farfajiya ta fara gwamnatin kasar da na zuwa ne a cikin yanayin matsayin tattalin arziki da ma rashin tsaro kuma tun da safe yau dinnan ne dai shugaban kasar bola ahmed tinubu ya dauki lokaci na ta jawabi bisa batutuwa da daman gaske kuma kama daga nasara cikin batun rashin tsaron ya zuwa kokarin rage raɗin talauci a ƙasar tinubun dai ya ce zai duk abin da ke akwai nufin sauya makomar tarayyar najeriya da ya ce ya gada a cikin yanayi mara kyawu babban burinmu shine mu kai ƙarshen duk wata barazana daga boko ta haramu da barayin al'umma da ma duk wata barazanar rashin tsaro a cikin shekara guda mun kashe 'yan ta'addar da su ya wuce na koyaushe a cikin tarihi na ƙasa a diga mu ta ƙarshe mun kashe sama da 'yan ta'adda jigajigai uku. a sashen arewa maso yamma da maso gabas da ragowar sassa na kasa kuma mun sake dawo da zama na lafiya ga ɗaruruwan garuruwanmu a sashen na arewa sannan dubban al'ummarmu sun sake koma zuwa gida aikin bai kare ba kuma da zarar mun samu karin ceton al'umma to mu za su koma gona kuma farashi na abinci zai ragu na muku alƙawarin wannan ko ba zan gajiya ba. We shall not falter on this. Kuma ya zuwa ina Abuja take shirin ta kai cikin nasarar tata. A faɗar Muhammad Badar Abubakar da ke zai ministan tsaron tarayyar Najeriya. sabon nasarar na da ruwan tsaki da dabarun na masu mulki na kasar an karawa su shugabannin tsoron kaimi kuma ana bibiyar su akan aikin sannan bayan wannan kusan duk abubuwan da ake nema na faɗan nan shi shugaban ƙasa yana bayarwa kuma an sa kaimi sosai a kan wannan abin sannan kuma akwai daɗin daɗawa jama'a suna ta addu'o'i kan Allah ya kawo wannan abin ya kawo sa kuma mutane suna ba jami'an tsaro goyon baya na bayanan sirru kaga ai yanzu gudu suke da su suke bin mutane amma yanzu su ake farauta sosai da kuma a yanda abuja take faɗin ta nasara a lokaci na kankane zamani na tilmun da na zaman na auren zobe a tsakanin mulkin tarayyar najeriya guda biyu a bangaren zitawa ana mai da zargin majalisun da koma zuwa amshin shata a ƙarƙashin wani tsarin da ya kalli majalisun guda biyu biya na bukata ta ɓangaren zartowar koyaushe to sai dai kuma 'yan majalisar a faɗa mataimaki na shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya sanata balo jibril ba su tunanin rikicin da babu fa'ida a sa ba za mu shiga cikin kokawa ko rigima ko faɗa da ɓangaren zartarwa ba abin da ake bukata shine akwai abin da za ka je cin ɗaki ka ba da shawara akwai abin da za ka zo ka yi jawabi eh, a fili saboda haka dole ne a amfani da irin waɗannan salan wajen wato yin aiki tare da ainihin wato ɓangaren zartarwa amma yadda mutane suke so a zuwa a yi ta uwa ka uba wannan ba zai haifar da ɗami ido ba saboda haka ba ku yana biyan bukata insha Allah dan ga abubuwa da dama ana ta kakkafawa na alheri yanzu misali kamar mu bangaren wannan hukumar kafa wato arewa maso yamma haka abu ne wanda da babu shi babu ita amma yanzu gashi an same ta kuma duk ba wani abu ne face tattaunawa da kuma jan hankali da sauransu. Nasara cikin batu na haɗin kai ko kuma haɗa kan domin cutar talaka. Najeriya dai yana shirin ɗorawa cikin doguwar tafiyar a cikin yanayi da ba shi da tabbas cikin batun tattalin arziki da ma a siyasa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Women Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta dakatar da sabuwar dokar da shugaba Tani ya ɗauka da sunan yaƙi da ta'addanci. A cikin wata sanarwa da ta da ƙungiyar ta Women Rights Watch ta zargi dokar da sabawa dokokin ƙasa da ƙasa kuma bata baiwa mutanen da ake tuhuma ba wato damar iya kare kansu da kyau. Tuni dai wannan lamari ya buɗe babin muhawara a ciki da wajen na Nijar kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana daga birnin Yamai fadar gwamnatin Nijar. A cikin sanarwar da ta fitar kungiyar ta Human Rights Watch ta buƙaci hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar da su dakatar da shirin soma aiki da sabuwar dokar yaƙi da ta'addancin wacce ta tanadi samar da girgam na rijistan sunayen mutanen da ake zargi da hannu a cikin ayyukan ta'addanci da kuma ta tanadi waɗansu hukunce-hukunce masu tsanani ga mutanen da za a samu da laifin ta'addanci. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce wannan doka ta saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ba ta baiwa mutanen da ake zargi damar iya kare kansu a gaban kuliya yadda ya kamata. hasali mata ce wasu daga cikin sharuɗan zargin mutum da ta'addanci da dokar ta kunsa na cike da rudani don haka ta yi kira ga gwamnatin nijar da ta dakatar da dokar har sai ta yi mata gyaran huska ta yadda za ta dace da dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam to sai dai da yake tsokaci kan wannan sanarwa ta human rights watch malam ismail muhammad shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta debusi toyen cewa yayi shi bai ga laifin da ke tattare da wannan doka ba kuma tamkar wani katsalandan ne ma dai kungiyar ta human rights take yi wa Nijar a cikin harkokinta na cikin gida. Abin da muke son mu haɗa ma wannan kungiya ƙasar Nijar ƙasa ce wadda akwai justice wanda ɗan adam suna da iko na su ɗoki lauyoyi masu kare su kenan wannan kungiya ta isa ta yi mana katsalandan gwamnati mu muna yi imani ke za ta kare hakkin duk wanda ya cinci a kare amma wanda ya ɗauki makami ya kashe mutane wanda ya ɗauki makami ya tarwatsa gari gaba ɗaya ya ɗauki makami ya yanka mata da ƙananan yara ya kori mutane daga su suka shiga bala'i lallai wannan mutum ya kamata a hukunta shi kuma hukunci mai dubun tsanani dokar da yi ta kuma tanadi haramta haramtawa mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci yin balagoro a ciki da wajen kasar da hana musu taɓa kudaden ajiyarsu na banki da ma yiwuwar kwace musu takardarsa ta izinin zama ɗan ƙasa idan har kotu ta tabbatar da zargin da ake musu matakin da 'yan adawa da dama da ke zaman gudun hijira a ƙasashen ketare ke kallo a matsayin wani bitar kullun siyasa a gare su malam sahaninu muhammadu ɗaya daga cikin masu adawa da mulkin soja a nijar na ganin matakin kungiyar ta human rights watch ya yi